Uh, sunana Dr. Mrs. Hannatu Ibrahim MFR daya daga cikin wa'inda aka kira su su zo su kasance a cikin masu wannan taro na farko tuku an rufe makarantu me yasa su shugabannin wa'innan jihohi za su sake wa 'yan makarantar nan su dawo bayan sun yarda cewa 'yan makarantar nan su dawo me yasa ba su shirya jami'an tsaro da za su kasance su tsare waannan makarantun domin yaran nan su yi jarabawa ba ai da ya kamata da jami'an da aka kira su su da su zo su yi jarabawa a yi shiri yadda ba za a zo a tafiyar da yaran nan ba yan matan nan su ne iyayenmu na nan gaba yanzu an kwashe su an tafi da su ba wanda ya san inda suke allah kaɗai ya san abin da zai faru da yaran nan kuma ah, batun matalan mortality rate a north east of region yana da yawa ana nan ana fama da mace-mace na mata ta wajen aihuwa da kuma yara yaran nan da suke neman ilimi domin su taimaka ma kasar mu tun ba ga north east of region ba a zo a ɗebe su a tafi da su ba san inda suke ba har yanzu kuma ba ce komai a kai ba dole ne abin ya bata mana rai ya tada mana hankali tun ba ga mu iyaye mata ba misali ne mun sani cewa iyaye su suke haifar da yaya su suke tarbiyyar yaya su suke girma da yaya in aka tafi da su kuma me aka rage mana a kasan kasan ta lalace kenan amma wa'annan abubuwa da ke faruwa muna da iyaye sarakuna muna da dagatai muna da ah, shugabanni yaya za a yi bako ya shigo gari ba wanda ya sani a da mu da iyayen mu sarakuna da masu unguwanni kafin mutum ya shigo gari an san da shi amma ce mutane su shigo da motoci da da makamai a zuwa ɗebe mana yaya wallahi abin yana tada mana hankali shi yasa a cikin taron nan yau mu mata duka mun sa bakaken kaya domin nuna ɓacin rai bayan haka idan ana yi haka da 'yan makaranta ana kuma karkashe mana mutane ana kuma bata mana abubuwan arzikinmu ai an cuce mu a ƙasar nan tun ba ga mu a jihar arewa maso gabas ba abun nan da ke faruwa a wurin zai tafi duk ya yadu duk cikin kasar nan ga baki daya to ba mu tsira ba kenan shin kam su shugabannin da gwamnonin da da da da, da shi shugaban kasa zai mulki wahai tunda manyan mu na yara da za su zama manyan gobe su ne ake karkashe su abu na biye kaga yanzu ni daga gombe ne wallahi masu gudun hijira sun cika mana gombe yanzu taram gwamnan mu na fama da yadda za a taimaki wa'annan mutane a zaunar da su to kaga duk ci gaba ana ja baya kenan dole kuma ya karbi wa'annan masu gudun hijiran amma wasu sun ba da shawarin a dan dakatar da taron nan ma sai an fara samun zaman lafiya tinkari wannan matsalar me ki kan wannan batun dakatar da taro bata taso ba dalili a duk wa'anda aka tara su a nan wa'inda aka san cewa za su ba da shawarwari kwara wa'inda za su taimaka domin a haɗa kan ƙasar nan ga gabaki ɗaya yanzu an tattaro mu an zo nan wato mun kasa kenan